a Washington DC. Jama'a barka barka barka da wannan rana shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da maniya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Sarfila Hashin Gumel. Tare da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi da fasaha sai dai yau ranar ɗaya ga watan Oktoba na shekarar 2019 wadda ta zo daidai da cikin Najeriya shekaru 59 da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka. Za mu karkatar da shirin domin tunawa da wannan rana. yau ina cike da farin ciki don har wani walima na shirya a gidana na cikar ƙasa ta shekara hamsin. Yi mana taken Najeriya. Yi mana taken Najeriya. Najeriya. Wallahi na manta wallahi. firu lallai wannan mutumin yana nan cike da farin ciki. Yana cike da farin ciki kan. Muna tafi da karin bayani da kuma yadda 'yan Najeriya ke gudanar da bikin wannan rana. To duk dai a cikin tunawa da samun 'yancin Najeriya, zauren tattaunawa na wannan shiri ya zanta da wasu masu ruwa da tsaki game da irin ci gaban da aka samu da kuma wasu abubuwan da ake bukatar domin samun ci gaban ƙasa. Haka kuma za mu buɗe muku layin waya don ku kira ku faɗa mana shirye-shiryenku da kuma ra'ayoyinku game da wannan rana mai muhimmanci ga Najeriya. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To masu sauraro kamar yadda aka ji a farko Isa Lawal Ikra ya zagaya inda ya tattauna da 'yan Najeriya game da wannan rana. Alhaji Musa Sala Kashuri. Ha alhamdulillah ina da akwai ƙasa da ta wuce ƙasa ta ne. Ni ko nake da kishin ƙasa ta Najeriya kuma na alfahari da ita. Me kake ka nuna kana da kishi? Alhamdulillah yau ina cike da farin ciki dan har wani walima na shirya a gida na na cikar ƙasa ta shekara hamsin. Yi mana taken Najeriya. Yi mana taken Najeriya. Najeriya. wallahi na manta wallahi sunan na Alhaji Muhammad Faisal eh lallai ina kishin wannan kasar tawa amma shugaban namu sai a hankali kana ganin an ci gaba lallai an ci gaba amma ta wani fannin shekaru tara ka gamsu da cigaban da aka samu eh to na gamsu amma wani fannin aka ci gaba wani fannin kuma ana nan yadda ake zaka iya taken Najeriya eh zan iya taken Najeriya insha Allah imanin mutum <laughs> arise o compatriots Nigeria's call obey to serve our father's land with love and strength and faith. The labor of our heroes post shall never be in vain. to serve with heart and mind. One nation bound in freedom, peace and unity. Ka san ma'anar wannan take? Eto. Eh ka san ma'anar abin da ke ciki? Ka taɓa jin wannan take amma saboda kana ɗan gararin neman abin gaban ka wuce abin ka. eto eh da yake makarantar da ne makarantar polisi ne na san muhimmancin wannan take suna na abdullahi husaini warai mako ina girmama kudin najeriya yanzu da abaka dalar amurka ko pound sterling na kasar burtaniya da kuma abaka naira fa ito eh yar abin dalar amurka kana nufin dala ta fi kudin ka na eh kasar ka ito tunda bana ce a ba tunda duk dai kudi ne amma dai za a fi kodin mu ya kake kimanta tutan najeriya ito ina daukanta da muhimmanci gaskiya zaka iya taken najeriya zan iya Arise, O compatriot, Nigeria's call over to serve our father's land with love and strength and faith. The labor of our heroes shall never be in vain. to serve with heart and mind Ya yi kafin ka kai karshe ka san ma'anar shi eh mun dan san mun san ma'anar shi ana taken Najeriya ana wani sankarewa eh, ina sankarewa kana ganin ka gamsu da yanayin kishin da 'yan najeriya suke wa kasar nan na gamsu ta wani fannin ta wani fannin kuma sai a hankali kana ganin najeriya ta ci gaba idan aka auna shekaru 59 da samun yancin kai eh to mun samu ci gaba ta wani fannin ta wani fannin kuma ana nan da yanda ake laifin waye laifin shugabannin mu ne ku wace irin gudunmawa za ku bayar wajen ganin kasar ta ci gaba za mu iya yin kokari wurin ba da gudunmawa ta fannin ta fannin taimaka ma 'yan uwanmu matasa mun wata ci gaba ta same mu haka sunana magajiya ya hussein na zo daga kano ne tsakanin naira da dala wanne ka fi girmama gaskiya ina girmama dala ina girmama naira amma gaskiya na fi son dala idan ka ce za a bani da naira da dala gaskiya zan ce a bani dala ne saboda me saboda gaskiya dala ya fi naira fi naira muhimmanci kuma kowa wajen kashewa gaskiya dala ta fi naira tutan najeriya ana ganin ita wata alama ce ta ƙasa ya kake kimanta tutar wannan ƙasa a ina kiman ina girmama tuta ta ko ina na ganta na kan ji daɗi ko na kan ji farin ciki a cikin zuciya na idan ga tuta ta ta ƙasa Najeriya kuma duk tutun da suke duniya gaskiya ina ta tuta na ta Najeriya ta fa burge ni gaskiya ka gamsu da cigaban da aka samu yanzu shekaru 59 gaskiya ba samu wani cigaba ba ni gaskiya yancin da aka samu a Najeriya gaskiya duka zero ne ba wani cigaba da aka samu gaskiya ni yanda nake gani kenan gaba ɗaya ba mu ba wani laifin waye laifin shugabanninmu ne shugabannin ƙasarmu ba laifinsu ne gaskiya sauran al'umma ƙasa fa al'umma gasa kuma mu talakawa dai mu taya su da addu'a domin gaskiya komai za ka ga a Najeriya zero ne komai ci gaban da sai ga sai hankali kana ganin in aka samu kishi za a iya samun ci gaba sosai ma ai da man kishi idan kana kishin kasar ka dole a samu ci gaba manyan mu su gyara su dinga kishin na kasa da su talakawa su kuma talakawa su dinga biyayya kuma suna addu'a ga shugabannin daga shugabannin mu manyan kasar mu to in dai ana addu'a haka in Allah da Allah sai ya gyara mana kasar da ci gaba ta dawo kamar yadda muke jin kasashen da kai Najeriya ba suna zuwa suna ci gaba mu ma kasar mu ta kai yadda ta kai tunda Allah dai ya ba mu arziki a kasar mu sosai 100 bisa 100 amma sai dai kuma ba ci gaba saboda manyan kasar namu suka komai idan shugaban ya zo ba sa su su talakawan su samu su kuma talakawan su ta zagin manyan to sai aka sai aka gaba daya ana samun koma baya yan uwanka duk sun yi taken Najeriya za ka iya eh zan iya arise or come find try Nigeria school obey to our father's land Nigeria <laughs> sunana ibrahim mai lemu kana ganin an samu ci gaba a najeriya shekaru 59 samun yancin kai to an dan samu wani wani barayin wani barayin kuma gaskiya ba a samu ba yan ana duba gaskiya sai a ce ma ba wani ci gaba laifin waye gaskiya laifin mu ne saboda gaskiya babu wani ci gaban da suka kawo mana kuna girmama alamomi irin na najeriya musamman misali tutar najeriya yanzu kai kana ganin girman tutar najeriya eh ina ganin girman ta amma ba na ganin girman shugabannin ni yanzu ka san kada tutar najeriya eh na san kalarta Kalar me da kore ne da fari da abaka dalar najeriya da abaka dalar amurka a dalar amurka ta fi na fi son ta sosai wacce ka fi girmama tsakanin kudin najeriya da na wasu kasashe to na fi girmama na kasa na su da nake kashewa amma wanne ka fi so na fi son na na amurka da sauran kasashe saboda me saboda darajar su to wannan kuma ai kasar ka ce to ai ba su daraja sun lalace an ki daga mana darajar su kai yanzu dan najeriya ne ana magana kishin kasa zaka iya taken najeriya gaskiya ni cikiya ba ne wani eh, taken najeriya nan sunana abbas said eh, an ci gaba imana taken najeriya mu ji arise ah, patron nigeria's all over to serve our father's land with love and strength and faith to serve we heart our mind one day shabon in freedom peace and unity mubarak Usaini. Ah, ka gamsu da shekarar Najeriya 59 kana ganin an ci gaba? Kai ba wani ci gaba mu dai muka fuskanta har yanzu gaskiya. Ya kake ganin kishin 'yan Najeriya ga ƙasa? Kai gaskiya to eh gaskiya ba wani kishi. Gaskiya ba wani kishi sosai. Yanzu eh, misali a ce maka da rayuwa ƙasar Najeriya da kuma akai ka ƙasar Turai fa. Ha ba waye zai zauna a wata Najeriya. Kurani barin ta danyi. Da a baka kuɗin pound sterling ko dalar Amurka da a baka naira fa. Ha ba to kai ga manyan kuɗaɗe can wake mutum naira. ba ta da wani value a Najeriya ma kanta gaba daya su kan manyan sun fi amfani da pounds din ko dollars din kaga mu makan ma mu ma ya kamata mu fusan dollars kuma matasa yaushe kuke ganin za ku iya kawo ci gaban wannan kasa sam da ana ganin kamar kuma ku da suke shi batun yanzu to mu dai muna sa ran insha Allah mu muka taso in Allah ya so ya yadda mu za mu sa kasan mu ta ci gaban Allah so ya yadda saboda ya kamata ma a ce yanzu matasa ne ke mulkin kasan ba tsofaffi ba ce dubba kamar Najeriya gidan daɗi. Najeriya ga farin Madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu leƙa zauren tattaunawa da Isa Lawal Ikara ya jagoranta da wasu masu ruwa da tsaki a Najeriya inda suka tattauna wasu batutuwa da ya hada da inda Najeriya take da kuma inda ta dusa na Ikara gare ka. masaro asalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma mu da sake saduwa a cikin wannan shiri na musamman da kan zo muku lokaci zuwa lokaci a shirinmu na yau da gobe a muryar Amurka. Cikin wannan shiri namu yau da za mu tattauna muna tare da manyan baki. sa Ibrahim Bello Riga cikin barista ibrahim bello daga cikin tsohon dan majalisar wakilan tarayyar najeriya ne dan siyasa ne kuma lauya ne yana cikin waɗanda za mu tattauna da su sunana rabi salisu ibrahim shugabar kungiyar arida relief foundation kungiyar da take kare haƙoƙin mata da yara a fannoni daban-daban ana cewa hajiya rabi maman marayu saboda wannan kungiya saboda da take kula da marayu kuma ita ma dai a iya cewa ta taba taba siyasa ba da daɗewa ba tana cikin wanda suka yi takarar masauki a wannan jihar ta kaduna kuma ita ma 'yan raji ta kare haƙƙin bil'adama domin abubuwa idan sun taso da suka shafi al'umma. Suna nasa girba ba nationalist kuma shugaban kungiyar tin Credit Forum na Najeriya. To muna tare da Sagir shi ma alas Sagir ya sha fita wurare da yawa akan abubuwa da suka jibanci matasa a ƙasar nan da halin da matasa suka shiga musamman abin da ya jibanci shaye-shaye da rashin kishin ƙasa da sauransu. Kuma da ke muna magana ne ta kishin ƙasa da kuma halin da ƙasar ta shiga bari mu faro daga Alhaji Sagir Baba nationalist din don Najeriya ta cika shekaru hamsin 59 alassagir kuma ana maganar ina kishin yake ina ci gaban yake da aka yi wannan shekaru to gaskiyar magana <clears throat> najeriya jama'a da dama musamman 'yan ƙasa ba su ga irin ci gaban da ya kamata a ce sun gani ba amma hakan bai nufin cewa najeriya ba ta ci gaba idan an duba daga lokacin da aka haɗa arewacin najeriya da kudanci kenan za mu ce a shekara ta 1914 to wannan kamar amalgamation center da aka samu tun a zungeru ma wasu da yawa kamar mu kungiyoyinmu da suka kai ziyara wannan wuri abin da muka gani a wurin ya bata mana rai saboda wurin ya zama kamar kufai wanda a kasashen da suka san me suke yi ya kamata a ce an zamanantar da wurin ya zama wurin bude ido ma so kace kace ba a kimanta asali ba a kimanta wannan sannan idan ka dawo baya har zuwa lokacin da aka samu yancin kasan bayan 1960 sannan aka zo aka rubuta kundin tsarin mulkin kasan ma da yadda za a tafi akwai abubuwa da dama wanda sun yi dalilin komawan kasan mu baya musamman arewacin najeriya wanda idan ka duba ba a ba tunda mu indirect rule tura suka yi mana ma'ana mulki ne suka yi ba kai tsaye ba can kuma kudanci an musu direct rule ne tunda mu sun sami mu da masarautunmu da sana'o'inmu da al'adunmu da shauransu wannan abubuwan ba a shigar da su a cikin shekaru uku nan da aka yi ana sa kundin tsarin mulkin najeriya ba sannan mun ƙara yin wani sakaci maganan ilimin da ya zama an same mu da shi muna rubutu ya kamata ya zamana a ce da an shigar da shi a cikin wannan lokaci domin najeriya ya zamana tana tafiya da irin ci gabanmu na abin da muka koya na rubutu da ajami ya zamana kuma da wanda muka a ranar turawa da ci gaban mu zai fi haka. Alasagir akwai abubuwan da suke cikin matsari na ƙasar nan misali mu dubi maganar ko taken Najeriya ko kuma alamunta irin na ta da sauransu waɗanda ake ganin kamar ana musu rikon kai na kashi. Ya kake ganin kamar yadda akan wayi gari a ce an je har majalisa ga mutum an ce zama minista ya gama digiri ɗaya biyu amma taken Najeriya ya gagara karantuwa. To a abin kunya ne ga kasashen da ya zama sun san me suke amma wani lokaci mukan yi ma kasa kamar Najeriya uzuri ta wasu dalilai kamar haka. Idan mun duba ƙasashe kamar Amerika da Ingila za ka ga dukansu ba wanda ba su haura shekaru ɗari biyu ba. Ka gane wanda ƙasanmu duka yanzu ne ake maganar shekaru hamsin da tara. Sannan irin tsarin da aka taso a ƙasan yadda aka tarbiyyantar da yara waɗanda suke taso a duka waɗannan shekarun za ka ga cewa kishin ƙasa ba sa iya bambancewa tsakanin kishin ƙasa da su kansu matsayinsu na 'yan ƙasa kaga akwai ɗabi'a na wasu 'yan ƙasa wanda ana tarbiyyantar da su abinda bature yake kira nationalism wanda ɗan ƙasa zai rika ganin duk duniya ba ƙasan da ta kai nashi yara suna tashi da wannan kishin akwai kuma abin da ake kira patriotism wanda shine kowane ɗan ƙasa yana ganin ƙasan shi ita ne ya kamata ta zama farko ka gane wurin girmama da shauran ka ga idan za a yi taken kasan zai san dare? idan abin nan zai nuna kishin kasan shi duk kuma inda ya ga dan kasan shi na tunanin ya za su samu fahimtar juna bambancin kabilanci ko yare ko shauransu idan ana maganan kasa bai zuwa wurin akwai wannan kishin a Najeriya babu a wannan a Najeriya me yasa rashin ingantaccen shugabanci ne su me yasa sauran talakawa da al'ummar kasa ba za su tsaya su yi wa kansu su taimaka ba ya za su yi wannan a kasan da ake maganan fiye da mutane miliyan 100 suna fama da talauci fiye da mutane miliyan 100 ba su da ilimin na zamani na addinin ma ba a ba su shi yadda ya kamata ba barista ibrahim bello riga cikin kayi majalisar wakilan tarayyar najeriya idan ana magana taken najeriya ko kuma kishin najeriya ko kuka je gurin da ake ɗabbaka yadda za a yi kishin wannan ƙasa me kake ganin yana kawo irin rikon sa kai na kashin da ake gashi najeriya da yanzu ta cika shekaru 59 da samun yancin kai to gaskiya wannan abu yana cima mana tuwa kwarya sosai saboda abun kunya ne a ce an samu mutum haya cancanta kamar kun tsalmiki najeriya ya ba shugaban kasa dama a kowane ja ɗauko mutum ɗaya ko biyu mace ko namiji a sa zama minista a ce an kira shi ta kyan kasan kasan shi kasai wannan ya cewa eh, shi bai da kishin kasan kuma wannan yana ya kasance ne sanadiyyan gwamnati da ba su ƙoƙarin cusa ma al'umma udurorinsu na alheri da ba su kyautata ma 'yan al'ummarsu abubuwan na alheri wanda za su ka kishin abin doka ya ce su ka bin doka amma ku kuna ganin wannan jawo mutane manya an ce mutum ya zama minista ku matsa musu wannan taken najeriya yana iya taimaka wajen kishin kasa ko kuna yi ne kawai don ku ya gasu musamman ana ganin lokacin ba 'yan jam'iyyar ku bane doka bai ce za a tambaya ta hagu ta dama ko ta sama ko kasa ba amma ana testa accuracy wato ana, ana so a lokacin a yi tambaya ma wanda ya tsaye zama minista a san cewa ya cancanta ya sa abin da yake yi yana kishin ƙasa sannan kuma ya kasance eh, ai mishi tambaya ya nuna cewa shi da gaske ke yi kuma ya cancanta ya isa kamar da bai fa ko a jihar su ba aka ɗauko a wannan wuri so da in yi irin wannan taken ya ansa tambaya da kyau bisa kamala da tsari da ilimi da zai burge wanda ya nominate ya sa shi a sunansa a ciki sannan kuma daga jihar da ya fito amma ya kasance ba a samu haka wannan yana nuna cewa suna neman kujerar ne ba suna kishin ainihin kasan bakin shi sa da zamanin mutum ya tsallake wannan siraɗin aka ba shi dama sai abin da zama ke yi dama tun da farko bai nuna cewa ya cancanta ya rike wannan al'amari ba wasu na ganin idan ana neman yadda za a samu a assasa ko a dasa kishi a ƙasa kuma 'yan majalisa kuna da yadda za ku ku dasa kishi a zukatan 'yan ƙasa ta hanyar yadda kuke gudanar da abubuwanku yanzu menene majalisa ta taɓa yi da za a nuna da cewa an dasa kishin ƙasa a cikin zukatan mutane musamman idan irin wannan biki ya zo na cikin najeriya wato ƙarin shekara a shekarun da ta yi na samun 'yancin kai abin da ke faruwa ne shine ah, aikin majalisa in ka dubi eh, kudin tsarin mulkin najeriya ya nuna cewa aikin majalisa daga kansila na local government yan majalisa na jiha hada na tarayya wanda ya kira ba kamar parliament yin dokoki ne namu sanin mu ido muna kallon masu zatarwa kada mai abin da suke saboda mini mu kun fi su karfi saboda muke shinshina su ba za su shinshina mu ba me yasa ba za ku yi dokokin da za su dasa kishi a zakatun yan kasa talakawan ba ai dokokin kala kala ne eh, shugaban kasa yana yin campaign mai neman sanata ko gwamnati yana yin campaign haka yan majalisu so da wannan kowane dan majalisa yana da iko yana da dama ya je ya tunanin abin da zai kawo gudunmuwa a lokacin da ya samu akan cewa ya kawo abin zai dan canza mindset wato tunanin mutane akan irin wannan kishin da muke bukata wanda bamu da shi kuma wannan yana iya kasance ne ko da a majalisa an yi doka implementation shi shine aiki saboda mene yanzu yadda jama'a kamar da abokina ya bayani cewa kusan mutum miliyan 100 da wani abu suna gara ba suna cikin damuwa babu ilimi da jahilci yanzu za ka mace magana wani wani kishi amma in a cikin mutum 150 da hamsin aka kyautata musu aka nuna musu a so yan kasa ne aka lura matsalolinsu aka fidda su a cikin wanda suke ciki za su bi. so kace ka cewa rashin kishin nan matsalar gwamnati ne. eh kwarai da gaske to ai kudin tsarin mulkin najeriya shine kawo maganar wato tsaro da welfare lura da mutane sanin halin da mutane suke ciki hakkin gwamnati ne. so daka daka su dora ma laifi in ta yi kyau su ne in ba ta yi kyau ba su ne haka kun tsarin mulkin Najeriya ya tana da mutum ba riga sa mata wani bakan ba Hajiya Rabi Salisu Ibrahim masu waro za su so su ji kukin yadda cewa Najeriya a shekaru 59 ta yi wani abin da ake ganin ta taka rawar ganin da za a ce ta ci gaba bayan ganin ta kwashe shekaru da samun yancin kai to a gaskiya in aka duba ta wani fuska za a ce mun samu ci gaba duk da cewa ci gaban yana tare da kulle-kulle a tattare da shi ci gaban da muka samu shine akwai kasashen da aka mulke su kamar Nijar mu wanda Faransa ce ta mulke su kuma bayan sun sami 'yancin kai har yanzu in ka duba kamar wutar lantarki kusan Najeriya ne muka ba su magana haƙo su da sauransu ka ga China ne da kuma haɗin gwiwar Najeriya aka je hayo ake tallafa musu in ka shiga cikin ƙasan za ka ga ci gaba idan aka kwatanta da Najeriya za mu iya cewa mun doke su kusan kaso 80 ko 60 ko 70 a cikin irin yanda a ce an mulke ku an tafi an bar ku direct rule aka yi mana a nan kasan wanda yanzu kuma da za a tafi yancin da aka bamu ba an bamu ɗari bisa ɗari ba ne tattalin arzikin mu da abin da ya shafi governance mulki har yanzu turawan mulkin mallaka ba sun sake mu ba ne ba sun bamu yanci ne ka cokan ga baki ɗaya ba yanda kamar yanzu misali kasan amurka lokacin da red indian suka same su da aka nima suka fafata suka zama ƙasa 'yantacciya babu wata ƙasa da take tsindima musu baki a cikin al'amarin shugabanci da tattalin arzikin ƙasansu amma mu a nan ba haka bane hatta shugaba idan za a sa wa'annan turawan da suka mulke mu suna da interest watan suna da wanda suke so wanda zai bi daidai da dokokinsu hatta al'amarin tsaro na najeriya da yake kwan gaba yake kwan baya mu najeriya muna da karfin soji wanda mun tafi kasashe na afirka mun taimaka musu bayan da za a ce tsaron najeriya ya gagare mu tsabar rashin bamu ga baki ɗaya yancin kanmu ne ya sa har yanzu kake ganin al'amarin tsaro yana shiga yana fita ku yan jarida shaidu ne idan an shiga dazuzzukan nan zaka ga ana fito da yan jaridu a cikin dajin da akwai yan ta'adda da babu wanda zai iya shiga su sun shiga lafiya sun fito da wasu abubuwa da sukan kawo alaman damuwa ko zargi a ciki amma hajiya rabu me ke kawo rashin kishi na kasa wanda za gan shi a jikin talakawan ƙasar kishin ƙasa idan mutum ya zama na cewa ilimi bai yalwatu ga baki ɗaya ba kamar rugajen fulani da sauransu da karkara inda babu makarantu ni na fi yadda da a koyar da kishin kasa daga makarantar firamare ni makarantar sojoji na amin children school kakuri kila shi yasa na zama daban a kan kishin ƙasa yanzu haka idan na ji taken najeriya har yara na sun gane duk inda nake sai na ji a jiki na kuma sai na tsaya saboda sun karantar da mu wannan patriotism watan ka ji kasan ka tafi kowace kasa girma idan aka yi taken kasan ka sai ka ji har gaban ka ya faɗi. To a gaida na ikar da tawagarsa. To jama'a sai a shirya domin a kira mu a bayyana mana ra'ayi. Kafin nan a shakata da wannan waka. Yarbawa ku zo ga kira nan yana shigo mana daga jihar Bauchi. Hmm. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To ya sunan malamin. Sunana Mahmudu. To Malam Mahmud muna jin ka yau wani shirye-shirye kake yi na ra'ayina ne wai an ce wannan da shekara ne um, yau shekara 99 da shekara hamsin da tara Malam Muhammad kana tare da mu? Ina tare da ku, ina tare da ku. To na kwanta gore ne kenan na Muhammad ya tsinke ina ji. Eh. Daga kwanta gore ne wane ne akan layya sunan malamin? Suna na injiniya mai gero makeri kwanta gore jihar Niger. To injiniya yau Najeriya take bikin cika shekaru hamsin da tara da samun yancin kai. Yau Najeriya ta samu shekara hamsin da tara samun yancin kan Najeriya amma gaskiya mm. an yi baya zane ba zane ba a ci gaba ba wani wuri an dan ci gaba dan kaɗan ina ne ba a ci gaba ba malam kana tare da mu saboda mm. eh kana ji na ina jin ka mm. yanzu makarantar firamare da sakandare ko menene uwayen yara addala? amma shugabannin da sun samu ilimi kyauta ga sa amma yanzu ko menene uwayen yara talaka kana su ilimi ya buwaye shi Tsakani da Allah Najeriya ba a samu cigaba ba an yi cigaban mai gidan rijiya ne an gare biyu ne to kin ji ma injina yana cewa bangaren ilimi ne ba a samu ci gaba akwai to akwai wani kira malam daga ina ake kira kuma ya suna malamin abakar cika ne uh, daga gusau abakar daga gusau to me zaka ce eh, ga bikin yau da ake yi na cika to malam abakar me zaka eh, ce eh, mm. lallai najeriya ta ci gaba amma na tabbas abokan wadda abokina ce na mai gari tabbas mm. gaskiya to ta wace hanya kake ga za a samu ci gaba

to kin ji wasu na cewa an samu ci gaba wasu kuma na cewa ci gaban na wato ci mai haƙar rijiya ne wato ba a zuwa ko ina to ga kira na shigo mana daga Benin salamu alaikum wa alaikum salam barkan ku da ake. barka mu da wannan lokaci ya suna malam jihar Benue ne ayuba sarkin hakuri jihar Benue Na'am, kuma kakakin ƙungiyar muryar nasara na jihar Nasarawa. To a gurguje malam Ayuba, ina so in tambaye ka a matsayinka na ɗan Najeriya me kafa alfahari da shi? Eh to da farko ina alfahari da ƙasata sannan kuma ina alfahari da kuɗin ƙasata ina alfahari da duk wani abin da yake da alaƙa da Najeriya. Ko dai ku ne yan spray malam Ayuba a gidan biki? A'a. Ka tabbata. Kuma Insha Allah. To kana da tutan Najeriya a motanka ko a gidanka ko wani tambari haka na Najeriya? Ba ni da mota sai dai a waya na ina da ita. Sannan kuma ina da ta. Ina ma da tambarin duk wanda suke Najeriya. To ma da labarin Ayuba. ba. kuma an samu ci gaba sosai. To ta wasu fannoni. Kamar yadda aka sani ko yawa kamar ta bangaren eh, ilimi haka in kin lura baya makarantu guda nawa ne a Najeriya gaba da amma yanzu kowace jiha akwai ɗimbin makarantu sai dai kuma akwai matsaloli daban-daban kuma da suka da wannan ci gaban muna dai fatan shugabannin za su duba irin matsalolin da suke da dukkanin ci gaban da ake samu a najeriya domin a samu ta mun gode kwarai da gaske malam ayuba to ga wani kira ko mun samu akan layi wane ne kuma daga ina ake kira to da alama da ya goce to kin san wannan rana amina najeriya ta cika shekaru 59 da samun yancin kai ikon allah a kwana a tashi a kwana a tashi to yanzu wato shekara mai za su ke ana 60 to wannan rana jubili kenan bikin jubili za mu jubili a ah, kwarai da <laughs> gaske wato bikin masu ya wuce na wannan kuma baki san wani abu wannan rana ce da ya kamata mutane a tuna da tarihin abubuwan da ke faruwa na baya da kuma mutane su ilimantu to ga kirari daga Nijar wane ne aka layi daga Nijar Hamidu Kalalla Gwadar Difa. To Malam Hamidu daga makwabciyar Najeriya ka je yau Najeriya ta cika shekaru hamsin da tara. Kana ganin an samu ci gaba kuwa? Eh an samu ci gaba mun yi musu. Mm. Allah ta yi musu kuma Allah ya shirye su. To amin ya Allah. To mun gode Malam Hamidu. To kamar da yadda na ce miki da kin ji yadda lamarin nan yake yau rana ce ta farin ciki ko muna yawa dukkan 'yan najeriya murna da bikin wannan rana lalle kam mm. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Sidrak tare da abokin aiki na da ya taya na gabatar da shirin. Sarfil Hashin Gumel. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington nake cewa ku huta lafiya.